yayin wata ziyara da ya kawo jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohin da ke ma fama da tashi tashi hankula cikin kwanakin nan da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma jakadan na kasar Amurka Najeriya Mr William Stewart ya ce Najeriya ƙasa ce ma da ke da albarkan ma'adinai da wuraren noma da makiyo baya ko ga yawan jama'ar ta to sai dai kuma ya ce abin ma takeici ne, tashi tashi hankula a kasar kan mai da hannu a gogo baya jakadan na kasar Amurka wanda ya ce ya zo ma jihar Taraba ne domin ya ga yadda jihar take da kuma yadda al'ummanta ma suke walwala ya ce 'yan Najeriya ba su kasance a 'yan Najeriya ba muddin da babu kasar kasar ta Najeriya wanda kuma don haka ne ma da ake kai zuciya nesa da kuma karatun tana zo domin ce da kasar gaba kana ya bada tabbacin cewa kasar Amurka a shirye take ta taimaka wajen ba da dabarun magance irin tashi-tashi hankula da ke faruwa musamman a wasu jihohin Najeriya. Um, from throughout the state karfin najeriya ya ta'allaka ne da yawan al'ummu da kabilu da ma bambance-bambancen da ke akwai da haka ya kamata 'yan kasar su yi amfani ne da wannan dama wajen kawo ci gaba mai ma'ana 'yan najeriya mutane da ke da kokari wajen neman na kai kai na fi jin daɗi aiki a najeriya sabili da kwazo 'yan kasar ga kuma himma to me zai hana samu haɗin kai amurka a shirye take ta taimaka da dabaru na magance irin waɗannan tashi tashi hankula a cewar jakadin kasar amurkan if you did not have Nigeria, which means that every Nigerian to sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar taraba a dare disan isiyaku ya koma ta halin da jihar ke ciki a yanzu inda ya zargin shakulatin bangare daga gwamnatin tarayya gwamnan ya ce amma kokarin da gwamnatin su ke yi na neman samun zaman lafiya a jihar ya sa kafa dokar hana kiwo doka da ke ci gaba da jacece ce wanda a don haka ne ma ya mika kokumbarar su ga kasar ta Amurka da ta tallafa musu domin a samu zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki daya. I a law Haba, ai dole a tafi da zamani, wai ta yaya makiyayi zai dogo tafiya zuwa wata uwa duniya da domin kiwo ai wannan kuna da hatsari don haka ne muka kirkiro da wannan dokar wanda wasu ke masu kan mu akai sabili da sun jahilci dokar a cewar gwamnan jihar Taraban tun da bayan kafa dokar hana kiwo da wasu jihohin Najeriya suka kaddama ciki har da jihar Taraba rayuka da dama ne masu salwanta yan kwanakin nan batun da masana irin su Dr. Agosu ba mai ke maganin fa akwai bukatar katin ta natsu abubuwan nan sun dade kuma da can ana bin su a hankali bai kai yadda ya kai yanzu ba to amma lokacin da ya kamata a yi gyara da irin gyaran da ya kamata a yi ba yi ba an bari abun yana ta ɓacewa yana ta daɗa muni yana ta daɗa muni har ya kai yadda yake a yanzu da ya zama mana babban damuwa Wata akwai babban aiki kenan mm, akwai aiki idan za mu gyara wannan za a nemi gyara ta hanyoyi da yawa ba hanya guda ɗaya ba kuma gyara ne wanda zai ɗau lokaci gyara ne wanda zai zama da wuya amma idan akwai niyan hmm. kuma an bi ta da gaskiya za a iya yi. Dr. Agosu ba mai yake wani masanin halayyar dan Adam da ma zamantakewar al'umma Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.